يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا الأحبار والرحبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين صدقوا والكفر ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى على هذه نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الأنهار ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء وعبادهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا إلى الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا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 وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر 1 رمضان shekara da hijira ta 1441 ya dace da hudu ga watan biyar shekara ta 2020 a yau za mu shiga tafsirin suratul hajji insha Allah suratul hajji ita ce sura ta 22 kuma tana da ayoyi 78 kawai da jin sunan suran kasan abin da take magana a kan shi ba sai an gaya maka ba an ce mata suratul hajji wato tana magana ne akan rukuni na biyar na addinin musulunci rukunul khamis min arkanil islam wanda shine rukunin aikin hajji baya ga cewa tana dauke da bayani akan aikin hajji sannan kuma ita wannan sura sai ta taba magana game da tashin kiyama ne dalili saboda aikin hajji yana kama da tashin kiyama duk mutumin da ya tafi aikin hajji wallahi zai ga kamannin na yadda jama'a ke haduwa da kuma irin bayanai da alkur'ani ya mana game da tashin kiyama Allah ya kyauta ƙarshen mu wato wannan suran tana cikin surori da suka samu bayani cewa kamar misali akwai hadisin akwai hadisin da ya zo cikin littafin muwaffa Babu qira'ati fi subhi hadisin abdullahi bin amir bin rabi'a yace yayi sallah a bayan sayyiduna umar bin khattab sallaina wara'a umar ibn al-khattab subha mun yi sallar asubahi da sayyiduna umar fa qara'a fiha bi surati yusuf wa surati al-hajj a lokacin na umar yana shugabanci a sallar asubahi ya karanta suratu yusuf a raka'an farko a raka'a ta biyu fa ya karanta suratul hajj suratu yusuf raka'a ta farko suratul hajj raka'a ta biyu qira'atan baqi'atan karatun kuma mai saibi babu sauri karatun a hankali na umar yake to shi urwatu bin zubair da ya karbo hadisin sai ya ce ma abdullahi bin amir bin rabi'a wallahi idan laqad kana yaqumu hina yatlu al-fajr inda ku kace surori biyu ne yake karantawa a sallar asuba to na umar yana fara sallar asubahi ne lokacin da asuba lokacin farkon sallar asubahi lokacin da ya zama akwai duhu wato a farkon sallar asubahi farkon lokaci sai na umar yake fara sallar sai shi wannan sahabi eh, shi wannan mai ba da hadisin ya ce na'am ya ce ajal kwarai kuwa wanda wannan labarin ya inganta yana takariji mishkatin musabir hadisin 826 karanta suratu yusuf a raka an farko suratul hajji a raka a biyu wato su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci musulunci sabo ne fil ba abin da ake sha'awa ban da shi to shi sai da umar ba aina shi kaɗan ne akwai imamu malik hadisan ya kawo su a jere ne ya sake kawo hadisin urwatu bin zubair ya ce ina ababakar ne siddiq sai da abubakar sallar subha ya yi sallar asubahi shi ko kasan abin da ya karanta shi sai na umar ya karanta yusuf alhajju amma sai na abubakar fa faƙara'a fi ha suratul baƙara tafin raka a ta yi kiltaihima sai na abubakar ya raba baƙara kashi biyu ne raka'an farko rabin baƙara raka'a ta biyu rabin ƙarshe a sallar asuba ya ka sauke suratul baƙara faƙila lahu hina sallama lokacin da sai na abubakar ya gama sallar asuba ya yi sallama sai aka ce kadati shamsu an tatlu'a ya shugaban mu'minai zamanin ba a kiransu haka zamanin sai na umar aka fara ke mutane na abubakar rana fa ta kusa ta bullo wato kamar ana nuna damuwa kenan ba dai fito fili an ce kayi abin da tsaye ba ce rana ta fi ta kusa fitowa kasa amsa da sai na abubakar ya basu sayyidina abubakar ya ce law tala'at lam tajidna gafilina inda ma ranar ta bullo ba za ta same mu gafalallo ba kafin ta bullo sallah muke ta bullo ta samu muna sallah waɗanda suke wannan ai ba gafalallo ba ne kaga kuma sallarsa ta dace saboda mutanen da ya ma irin wannan sallah sun dace kuma yanzu ba za ka yi wannan abarka ba aiko ladanin ma zai fara barin masallacin suratul bakara a raba ta biyu ai ko daren gaba da ya ka sauke bakara an yi kokari bayan Allah Allah ka sami koyi da su hmm. al-imamu zardani ya ce amma yana sharhin wannan hadisin littafin muwaka yana hadisi na farko shafin 314 al-imamu zardani ya ce malik al-imamu malik ya kawo hadisin a littafin muwaka Allah ya masa rahama liddalalati ala anna qira'atu subhi tawila iyakar abin da ya sa shi sai al'imamu mali ya kawo hadisin alitahin muwadda don ya kafa hujja ne da cewar ita sallar asuba ana son karatunta ya yi tsawo ba shakka dama daga sallar azahar sai sallar asuba waɗannan salloli ana son karatunsu ya yi tsayi shi ya sa imamu malik sai kawo hadisin umar bin nukarfa ga hadisin sadna abubakar ai kayan kula fa'ur rashiduna ne kuma annabi ya ce mana alaikum bi sunnati wa al khulafa'ir rashidin ku yi koyi da ni ku yi koyi da halifofin nan masu shiryarwa shiryayyu to dan haka hujjar al-Imam Malik anan shine ita sallar asubahi ana dadewa ya kamata a dade ai ka dade kana bacci tun bayan isha kake hutawa wani ma bai tashi ya yi tsayuwar dare ba in ka tashi asuba ba abin da ke gaban ka banda sallah kawai saboda haka sa ita karatunta a bayyana ne kuma a dade to amma kuma in ka lura da hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne game da ita sallar asubahi akwai hadisai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallar asuba ya gama kuma akwai sauran duhu har ma mata suna fita su koma gidaje ba a iya gane matar wani wance kaga ya gwada maka gari bai waye ba manzon Allah yayi sallar asuba ya gama da sauran duhu da duru-duru aka gama to amma kuma sai kawo hadisai din nan saboda ya nuna maka sallar asubahi idan an dade din ma akwai hadisai da suka dace da haka domin Allah ya ya fadaitar da a dade din a sallar asubahi li'annahu ma'lumun anna ababakar lam yadkhul fiha illa mughallisan kaga ya nuna sayyidina abubakar ya fara sallan da duru-duru thumma tawwala hatta asfara ya dade a sallar kuma har gari yayi haske so amma kuma duk da haka a fahimtar alimamu Malik kar a raba sura daya a tsakanin raka'a biyu alimamu zargani shine sai yake cin sawun sai yace to ga hadisi da ka kawo na Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar ya raba bakara to amma shi Malik fahimtar sa ita ce tunda dai ba a samu annabi ya raba sura daya raka'a biyu ba to karkai ala tun daga Sayyidina Abubakar yayi ai ya nuna babu laifi ko manzo Allah ya mana izini da mai koyi da su yace wa kariha malikun an kiman musalli suratan bayna rak'atayn fil fariida amma in sallan farilla ce idan sallan nafila ce babu laifi hatta ga imamu malik din li'annahu lam yablughu annahu fa'alahu sallallahu alaihi sallam. saboda bashi da wata hujja da ta nuna cewa wato annabi shi yayi haka to mu shiga sura mai Allah madaukaki yace Allahu rahmanir

ya ayyuhan nasu ya ku mutane ita ko rabbakun ku kiyaye Allah mahalicinku ku kiyaye shi Allah ka samu iya inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizan sa'a girgiza abu ne mai girma wato sa'ar karshe za ta zo da girgiza girgizan nan ko mai girma ne anan Allah madaukake ya ce zalzalata sa'a girgizan sa'a abu ne mai girma akwai sa'ar da za ta zo wannan sa'ar za ta kada kuma kada wata abu ne babba to idan aka ce sa'a kalmar as-sa'a ana kiran karshen duniya da cewa as-sa'a da akasari za ka samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana akan lokacin karewar duniya ana kiranta as-sa'a wannan shine abin da yazo cikin littafin hadisi da yawa idan ma za su ware babi sai a ce babu ashirati sa'a to sannan kuma ana kiran farkon lahira ma a sa'a to wace ce a ciki shin sa'ad da Allah ya ce a ta abu ne mai girma yana nufin sa'ar ƙarshen duniyan nan ko ko sa'ar farko ta lahira to ba shakka ba sa'ar ƙarshe na duniya ba ne me yasa saboda ai mun karanta wasu hadisai a baya waɗanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin al musulmi Muslim na kitabul fitan babun fi khurujid dajjal hadisin Abdullah bin Amr akwai irin sa kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya zo a sahihul Bukhari yana kitabul fitan hadisi da 7120 yana kitabul riqaq to waɗannan ruwayoyin hadisin sun inganta za ka samu a sahihu jami'in sagiyar hadisin 7411 sahihu mawaridul zama'an hadisin 2182 wato da farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana game da sa'ar ƙarshen duniya idan sa'ar ta zo ba a baka dama da zaran an yi wato busa cikin ƙaho to dan adam ba shi da wata dama haka ayan alkur'ani ta tabbatar mana haka ma hadisan manzon Allah suka isar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taqumanna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatuyanihi sa'ar karshe za ta tsaya mai sai da kaya ya baza kaya a gabansa mai sai da turame da yaduka da sauransu mai saya ya zo ya tsaya ya daga wannan ya warware yana dubawa idan aka yi busa cikin ƙaho to ba za a ƙara cinikin ba wanda ya ɗaga kayan zai saya ba zai iya miƙa kudin ba wanda yake sai da kayan ba zai iya naɗa kayansa ba kaga ya gwada maka idan aka yi busa cikin ƙaho cikin sakans ne duniyan nan tana ƙarewa ba to damar ba ta da yawa ba kamar za mu kaga kai a tunaninka za a ɗanga alama saura shekara guda mai yiwa hasken rana ya ɗan fara dushewa ala Allah ya ce ba haka ba ne in ta zo kwatsam ne kuma a sakan an gama Allah ka kyauta ƙarshenmu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taquman Sa'atu wa fa'a rafa'a akalatahu mutum lokacin da sa'ar ƙarshe za ta tsaya ya ɗaga loma ila fihi zai kai bakinsa fala ya ta'amuha amma ba zai kai ga isar da loma har ya ci ba da an busa shikenan wadannan hadisai sun inganta kaga wannan ya nuna cewar ba sa'ar karshe bane ba sa'ar karshen duniya bane saboda ga abin da Allah ya faɗa a gaban ita wannan sa'a din me yace yawma ta'awma tadhhabu kullu murda'atin

ita wannan sa'ar yanda Allah ya siffanta ta ta bambanta da sa'ar ƙarshe na duniya ita wancan sa'a Allah madaukaki ya ce idan aka busa cikin kaho ɗin nan fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un da an yi busa to baka iya barin wasiya baka ma iya komawa gida duniyar ta kare nan kuma nan inda kake nan ne ƙarshen rayuwarka amma ita wannan sa'ar fa kaji da Allah ya siffanta ta yawma tarawnaha ranar da kuke ganin ita wannan sa'ar tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at kowace mai renon yaro za ta shagalta ta yi watsi da yaron nata mai renon yaro uwa kenan za ta shagalta har ta yi watsi da yaron kasan abin da ya raba uwa da ɗanta ba ƙaramin tashin hankali ba ne so amma dai kaga ya nuna ba take sun mutu ba ne ko wata ba'ukunmu za ta hamlin hamlaha kuma duk mai ciki za ta haifi ciki abin da ke cikin nata duk mace mai juna za ta haifi junan da yake cikinta kaga har an samu damar haihuwa kenan ko wata ran nasa sukara za ka ga mutane suna cikin ɗimuwa idan aka ce suna cikin ɗimuwa ba mai cikin hankalinsa kuma Allah ya siffanta duk mutane taran nasa sukara za ka ga mutane a ɗimuwa ma mahun bi sukara amma ba ɗimuwa ce ta buguwa ba la hankalin dan adam ya tashi dalilin da ya tada hankalinsa lakin na azaballahi shadid saboda azabar Allah ce mai tsanani wato wannan shi yasa wanda lokacin da wannan sa'ar za ta tsaya to mutane suna shiga wata wato damuwa mai tsananin gaske ana shiga rudu hankali na tashi duk wanda ka ganshi a gigice to kaga wannan sa'ar ba ƙarshen duniya bace a'a wace sa'a ce kenan farkon lahira ne to kun ga sa'ar biyu ce ai sa'ar da duniya ta kare ita ce sa'ar ƙarshen duniya amma sa'ar da duniya lahira ta fara ita ma ana kiranta as-sa'a saboda haka yasa ita wannan sa'a din ita ce Allah ya magana a kanta a suratul zalzala Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan an girgiza ƙasa makuran girgizawa gareta. wa akhrajat a ardu athqalaha kasa za ta fitar da nauyin da ke cikin ta wanne ne nauyin da ke cikin ƙasa? ai gawayyaki da aka binne ne duk za su fito wa qala al-insanu ma laha dan adam zai ce me ya samu duniya wanda ya mutu gashi yana tashi sai Allah ya ce yawma izin tuhaddisu akhbaraha a ranan kasa za ta bada labarai na abubuwan da suka auku a kanta ya za a yi kasa ta bada labari bi anna rabbaka aw halaha don Allah ya mata wahayi idan Allah ya yi makasa damar ta yi magana za ta yi magana sai Allah ya ce yau ma'izin ya turun nasu ashtatan kaga ranar mutane na hitowa ne ɗaɗɗaya daban-daban yanzu ai kaga muna da tsari ko kana da aboki kana da shugaba kana da ɗa kana da mata a idan za a tashi a lahira la za ka tashi kai kaɗai in ma da shugaban ƙasan za ka gani a gaban ka banke shi za ka yi ka wuce babu wani abin da ke tsakaninka da wani liyurau a amalahum saboda ka sa a wata ayar Allah ya siffanta irin wancan tashin wancan sa'ar Allah ya ce ya firul mar'u min afihi mutum yana gudun dan uwansa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ka guji ɗan uwanka ka guji mahaifiyarka ka guji babanka ka guji matarka ka guji 'ya'yanka. sai Allah madaukake ya takaita maganar yace li min riin minhum yawma idhin sha'nu yughni kowane ɗan adam a ranan al'amarinsa ya ishe shi ina ce shi ne ma'anan yau ma'izin yasdurun nasu a shtata shi ne yasdurun nasu a shtata mutane sun fito daban-daban shi yasa Allah ya ce wa mahun bi wa walakin na azabar lahi shadi faman ya amal miskala zarratin khairan ya rahu wa man ya amal miskala zarratin sharran ya rahu ashe wancan sa'ar daban ce da wannan sa'a wancan sa'a ita ce ranar hisabi ranar da ɗan adam ke fitowa daga ƙasa to wannan kaɗawar ita ce Allah yake mana magana a kai wannan girgiza wanda za a yi mazuciyar ɗan adam wannan girgizan shi sa Allah ya fassara shi a wancan sura idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha saboda tashin hankali ne kaga za a kada hankalin dan adam har sai ya shiga wato wani yanayi na dimuwa Allah ka samu tashi da nutsuwa inda akwai bayan ka masu tashi da wannan sifa al-hasan al-basri la shakka in ka dubi tafsirin wannan sura zaka ga wato muhawara da malaman sunna suka yi game da ita wannan sa'a shin sa'ar ƙarshen duniya ne a sa'ar farkon lahira ne a wata sa'a ce kafin ma ƙarshen duniya akwai malamai da suka yi ta fahimta daban-daban game da ita wannan sa'a akwai waɗanda suke ganin wata sa'a ce za a yi wani lokaci ne zai zo kafin duniyar nan ma ta ƙare wanda za a samu tashin hankali wannan tashin hankalin zai tsananta ta inda zai kai ga har sai waɗannan abubuwa sun auku wanda Allah tabaraka wata'ala ya kirga Al-Hasan al-Basri wanda yana cikin manyan malamai da aka yi tabi'i ya ce wa haza ya ala anna hadhihi ta kunu fi duniya li na ba'da al-ba'th kunu hamlun alhassan albasari ya ce shi a fahimtarsa wannan girgizan da Allah ke magana sa'ad da za a girgiza duniya dinnan kafin ma duniya ta zo ta ne alhassan albasari yana da wannan fahimta ya ce saboda me saboda ai kaga an ce idan abin ya auku mai ciki za ta zubar da ciki to ya za a yi a tashi a lahira da mai ciki ai ba mai ciki a lahira ko kowa zai tashi kadai kaɗai ne saboda ka shi a fahimtarsa ba can kiyama ba ne a nan duniya ne Alimamu bagawi ya ce, amma akwai malamai da suke ganin har yanzu dai ita wancan kiyama ce ba wannan bace eh, ba wannan sa'ar bace wancan ta farkon lahira ne dalili kuwa a tsari irin na larabci ana iya kamanta maka damuwa da abin da ya faru alhali ba zai faru ba wato hikimar Allah a anan shine al-imam bagawi ce, wa man qala takunu fil qiyama wanda ce. wannan sa'ar da Allah ke magana akan ta sa'ar ƙiyama ce qala hadha ala ta ta'zim al-amri to sai a ce a'a ya aka yi Allah yake yawma tarawna hatta sahalu kullu murdi'atin amma arba'at idan ƙiyama ce ya za a yi mace ta tashi da ɗa tana renonsa ai ƙiyama ba a tashi da yaro idan ƙiyama ce wata ba ba'u kullu zati hamlin hamlaha ya za a yi a tashi mace mai ciki mace ta tashi a ƙiyama da ciki hata haihu ya za a yi mace ta tahi da juna biyu babu wannan saboda haka ba kiyama bane sai malamai suka ce eh wato Allah ya kamanta maka damuwar ne ba wai haƙiƙa hakan bane wato Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim kaga wannan kalmar da ya faɗa ya gama to amma yana so ya kamanta maka girman damuwan girgizan sa'a na tashi daga kabari girgiza ne mai girma to Allah yana so ya kamanta maka sai ce to ranar da a ce kaza zai auku da kaza zai auku wato hikimar magana kenan Allah ya sa ta anan ba wai haƙiƙa mace za ta haihu bane a ranar tashin kiyama ko ko mace za ta yi watsi da dan da take shayarwa babu wata mace za ta tashi tana shayar da yaro a filin hisabi babu matar da za ta tashi da juna biyu a filin hisabi amma Allah ya kamanta maka idan kana tunanin za a samu tausayi tsakanin mutum da mutum ai tausayin bai wuce tsakanin uwa da ɗanta ba to sai Allah ya kamanta maka ya ce da a ce uwa za ta tashi da ɗan da take shayarwa a kiyama wallahi za ta yi watsi da shi ta gudu kaga wannan yana fassara waccan aya ko inda Allah subhanahu wataala yake magana game da ita tashin kiyama yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kaga yana kamanta wannan ne shine Allah yake cewa inda a ce mace za ta tashi a lahira da ɗa tana shayar da shi za ta watsi da shi ta bar shi inda a ce mace za ta tashi da juna biyu sai ta haihu waye babba wai hakan zai faru bane wato misali ne Allah bayar wato sai yake cewa ya bada misalai da larabci larabawa suna da wannan tsari din to la shakka abinda ke raba gaddama shine hadisin manzon Allah akwai hadisin da al Ahmad ya ruwaito hadisin Imran bin Hussein Allah ya ƙara masa yarda Imran bin Hussein ya yace inna Rasulullahi kana wa huwa fi ba'd asfarihi bin qala wato ana cikin wata tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai wa kad tafawata baina ashabihi sayru ya zamanto tazara ta tafiya tsakanin wannan sahabi da wannan an samu domin in tafiya ta yi tafiya mutane ba su haduwa wuri guda za ka ga wannan yana nan wannan yana can tafiya ta yi tafiya ana cikin tafiyar nan tare da manzon Allah rafa'a bi hatayn al-ayatayn sautahu sai manzon Allah ya daga murya sai karanta ayoyi biyun nan na farkon suratul hajj يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضأت وتبأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد manzo Allah ya daga murya Shiku Allah yana isar da muryar manzo ga sahabbai falamma a ashabu bidhalika ai lokacin da sahabbai suka ji annabi ya ɗaga murya hassul matiyya sai suka ƙara ɗan mara wajen tafiya wato aka matsawa dabbobi aka zaburar da dabbobi sun tabbata wani abu ya faru annabi yana da jawabi da zai wa mutane saboda haka kowa sai sauri yake yi ya iso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa arafu annahu inda qawlihi inda qawlin yaquluhu sun tabbata cewa wannan kira wannan daga muryar da annabi yayi akwai maganar da yake so ya mutane falamma Ta ashahu haulahu lokacin da suka kewaye manzon Allah annabi sai ya tsaya ba su san wannan surar ba gashi Allah annabi ya karantar da su ya ayyuhan nasu taqwa rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizan sa'a babban abu ne manzo Allah yace atadruna ayyu ayyu yawmin zaka ko kun san wace rana kenan kaga annabi zai gaya mana wace rana ce yin ma ƙarshen duniya ne in ma farkon lahira ne manzo Allah ya ce musu kun san wace rana ce sai manzo Allah ya ce yawma yunadi yawma yunada adamu alaihi salam rana ce da za a kira annabi adam alaihi salam ashe kaga ba ƙarshen duniya bane farkon lahira ne wato an taru a filin hisabi Allah zai kira annabi Adam alaihi salam fa yunadihi rabbuhu azza wa jalla fa Allah zai ce ya adamu ib'ath ba'sakan ila an-nari ya kai adam ka tura tawagarka zuwa wuta Allah zai umarni ga annabi adam alaihi salam fa yaqulu ya rabb annabi adam zai tambayi Allah tabaraka wata'ala ya Allah wa ma ba'thun nari suwaye kuma tawagar da za a fara turawa wuta ya kulu sai Allah ya ce masa min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una fin nari a duk mutum dubu ɗari tara da inda tara su shiga wuta wa wahidun fil jannati guda ɗaya tafi aljanna to kaga ko tun da ɗaya ne zai tafi aljanna masu tafiya wutan ai gayya ne shi yasa Allah ya kira su ba'asun nari tawagar da ke tafiya wuta ba lokaci guda ba wai ɗaɗɗaya ba la watsa su ake a wuta Allah ka tsare mu a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan Imran bin Hussein ya ce fa ablasa ashabuhu ai sahabbai gaba ɗaya sai suka rude sahabbai sun kidi ne hatta ma aubahu bi bahika babu fuskar ɗayansu da ke dariya ko murmushi kowa hankalinsa ya tashi a to in kana da hankali kai tunani a duk ɗan adam mutum dubu ɗaya ne zai tafi aljanna ɗari tara da tis'in da tara ‘yan wuta ne sallallahu salamata wa lafiya lokacin da manzon Allah ya ga hankalin sahabbai ya tashi sai ya ce abshiru wa'malu manzon Allah ya ce albishirunku kuma ku dage ku kama aiki duk da haka hmm, duk da haka duk da albishirin manzon Allah dage ka kama aiki saboda wannan rahamar Allah ce rahamar Allah kuma ba a dogara da ita dan ba lalle bane kai ka samu in an ce wannan abu rahamar Allah ne to tana yiwa kana cikin masu samu tana yiwa baka ciki saboda ka ka dogara da aiki shi wannan aiki ya tabbata duk wanda ya yi shi Allah zai bashi sakayya duk wanda ya ma Allah aiki to kad ma yayi tunanin Allah ba zai biya shi ba manzo Allah ya ce fa wallazi nafsu muhammadin yadihi ina muku rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannunsa innakum lama akhaliqatayn ai kuna tare da wasu halittu guda biyu na ‘yan adam ma kana ta ma'ashe in kafa illa kasara duk jama'ar da aka ce akwai ya juju ma juju a tare da su to jama'a sun yi yawa wa man halaka min bani adamu bani iblisa sannan kuma bayan ya juju ma juju fa ga halakakkun kafirai na ‘yan adam ga munafikai mabiya iblis da sauransu ashe kaga kenan in aka dubi yawan kafirai a filin hisabi musulmi ba su da yawa akasarin ɗan adam tafiya wuta zashi saboda galibin yan adam kafirai ne wanda ne abin da alkur'ani ya tabbatar shi ne mazan Allah ya yace albishirinku da aka ce cikin dubu mutum ɗaya ai yawan mutanen akasari ba musulmai ne saboda ka daina duba inda yawa yake sai ka halaka ka dubi inda gaskiya take kawai Allah ka samu tabbata nan an hun sai aka ga fuskokin sahabai wato sun sake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa i'malu wa abshiru kaga da yace abshiru amalu albishirinku amma ku yi aiki yanzu kuma yace ku yi aiki kuma albishirinku kaga shi manzo Allah zai cewa albishirinka ka zauna ka dogara da da fatan zaka dace da rahama ko zaka samu tsira ko kana nan kana jira wani malami zai zai cece ka a ka dage kai aiki manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin yadihi ina muku rantsuwa da wanda ran muhammad ke hannunsa ma antum fi nasi illa kashamati fi jambil ba'iri a filin hisabi sai da annabi ya rantsi yace adadin musulmai in za a kwatanta da adadin kafirai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar tabo ne kamar kurji ne da yake jikin raƙumi yawan musulman bai wuce girman kurjin ba sauran jikin raƙumin gaba ɗaya ya wuta ne shi ne mazan Allah wato ya ba mu ƙiyasi ta inda za mu iya gane yawan kafirai da ke filin hisabi Allah ka samu tsere da imani wani hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na tara. sannan akwai hadisin abu sa'idin al-khudri shi ma ya da labari irin na imran bin Husain, wanda ya nuna annabi ya fassara wannan ayar da kansa manzo Allah ya tabbatar da sa'ad da ake magana akai sa'a ce ta farkon lahira ba sa'a ce ta ƙarshen duniya ba abu sa'in al-khudri hadisin sa yana sahih bukhari yana kitabun Rikak in ka dubi ayar da ma eh, al-imam al-bukhari yake fassara ita wannan aya da inna zalzalatas sa'ati shay'un azim da kuma sahihu muslim kitabun iman hadisi na 222 abu sa'id al ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ce yaqulu allah allah zai ce ya adam sai annabi adam ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka amsa kiran Allah sai an ƙara da yabo da godiya gare shi lokacin Allah zai ce masa khuruj eh, akhrij ba'san nari ka fitar da jama'ar da za ta futu huta tunda annabi adam shine baban yan adam kala sai ya ce wa ma ba'sun nari su waye kenan masu tafiya wuta ya Allah kala sai eh, Allah ya ce masa min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in a kowane dubu a samu ɗari tara da in da tara fa za ta hina ya shi sagir lokaci a riwayar abu sa'idun kudiri kenan shi ne sai annabi da ya kawo haka sai ya ce wannan abu zai auku ne ranar da yaro kan yaro yake furfura fa za ka hina ya shi sagir lokacin da Allah zai ce ma annabi Adam a cikin mutum dubu 999 su wuce wuta jinjirin da aka yi barinsa manzon Allah ya ce sai kansa ya yi furfura yana ganin ya tsufa shi ma ba zai kai labari ba barinsa fa aka yi kaga bai ma rayu a duniyar ba bare ma a samu hisabi amma tun da dole za a tada shi filin hisabi yana ji ana faɗin haka kansa zai yi furfura fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba shine sai annabi ya karanta ayan nan wa tabau kullu zati hamlin hamlaha wataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid fashtadda zalika alaihi al'amarin ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ayyuna ya rasulullah zalika ar-rajul tunda an ce a cikin mutum dubu 999 su wuce wuta ɗaya shiga aljanna kaga ba za ka tsaya tambaya su 999 nan me suka yi a wannan aiki ne mai tsawo ko ka nemi sanin ɗayan nan da ya tsira me yake yi to tambayin sahabbai kenan ya rasulullahi daga cikinmu nan waye ɗaya ɗin nan kowa so yake ya sani ko shi ne? sai manzo Allah ya ce abshiru albishirinku fa inna min juja wa juja alfan wa minkum rajulun juja wa majuja kadai sun isa su cike wannan gibin sai a samu mutum dubu wanda suna madadin mutum guda daga cikinmu. manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi inni la atma'u an takunu sulus ahli janna wallahi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ni ina fata ina kwaɗayin in aka shiga aljanna kashi ɗaya cikin uku duk al'ummar manzon Allah ne al'ummar manzon Allah ne kashi ɗaya cikin ukun aljanna gaba ɗaya mu ne Allah ka samu na ciki domin a lokacin da annabi ya faɗi haka fahamidan Allah abu inu kudiri ya ce sai muka ce kai alhamdulillah wa kabbarna muka yi kabbara kaga akwai alama an tsira sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi kai ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa inni la atma'u an takunu shafara ahli aljanna ni fa ina kwadayin rabin yan aljanna mabiyana ne kaga da an ce sulusi suna godiya ga Allah suna kabbara sai manzo Allah ya ce ni a kwadayina aljannar idan an raba ta gida biyu waɗanda ke zama cikin tarabi duk al'ummar annabi Muhammad eh, kafin ma a kawo ga sauran annabawa shi ne sai manzan Allah ya bada misali irin wanda ya zo a hadisin Imran bin Husayn akwai kuma hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan yawan waɗanda za su shiga aljanna wanda a riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud tambaya annabi yayi masahabbai atarduna an takunu rubu'a ahli janna kun yarda idan an tafi aljanna ya zama kashi ɗaya cikin hudu ku ne a raba aljanna gida hudu kashi guda al'ummar annabi muhammad ne faƙadu na suka ce mun yadda ya rasulallah sai manzon Allah ya ce a tarbauna an ta takunu sulus ahli janna kun yarda idan an je lahira a raba aljanna kashi uku kashi guda ku ne zalla masu zama cikin ta qalu na'am suka ce mun yadda sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi inni la arju an takunu shatr ahli janna ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ni a kwaɗayi na al'umma ta su ne rabin mazaunan aljanna wannan abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne saboda ka kana iya bada amsa ga kowa ita aljanna rabinta al'ummar annabi Muhammad ne rabinta sai manzon Allah ya bada amsa yace wa zalika wa zaka annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima don ita aljanna tana da ka'ida matukar kai ba musulmi ne ba za ka shiga ba matukar mutum ya mutu baya tafarkin manzon Allah a wannan zamani to ba zai tafi aljanna ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa don haka yasa rabinta al'ummar sadi? ne sannan kuma ma ga hadisin da ke gwada cewa ita kanta ma bayan an gama hisabin ba a cika ta sai Allah ya wata halittar da zai cika da ita wanda shi zai gwada maka akasarin yan adam ina suke suna wuta Allah ka tsare mu to sai Allah madaukaki a farkon wannan sura ya fara yi mana dokoki daga cikin abubuwan da yake hana mu yi akwai jayayya me Allah madaukaki yake Allah madaukaki yace wa minan nasi man yujadilu fillah daga cikin mutane akwai wanda shi ɗabi'arsa ita ce jayayya kuma jayayya ta addini jayayyar addini ita ce ake kira almujadala fillah yujadilu fillahi bi gairi ilmin jayayyar da yake game da Allah kuma na ɗaya babu ilimi inda yana da ilimi ma da sauki ba shi da ilimi wa yattabi kullu shaytanin marid yana kokarin bin duk wani shaydani fandararre saboda haka wato shi bai da hujjar kansa sai dai ya roro hujjar wasu yana amfani da ita ne Allah madaukaki ya ce fa innahu yudillu hunan wa الله يضله ويهديه Allah ya riga ya rubuta الله يا alkawari ne hukunci ne Allah ya tabbatar da shi annahu man wallahu duk wanda ya jibinci iblis duk wanda ya jibinci shaidan fa annahu yudilluhu shi ko zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma zai shiryar da shi wato har sai ya kai ga shiga azaba ta wuta don haka nisantar shedan ne fi dacewa wato wannan ayar tana cikin dalilai waɗanda suka sa malamai suke aibanta jayayya jayayya kowane iri matukar ya shafi addini da muƙabala da jayayya munazara a ce debate duk wannan ba su da kyau wannan shi a aqidan salaf suna kyamarsa sai in ya kai ga babu makawa matukar akwai sharuɗa waɗanda Allah madaukaki ya faɗa domin cimma sharuɗan yana da wahala amma in ka cimma sharuɗan babu laifi wannan zaka samu a littafan aqida duk littafan malamai magabata da suka yi akan tauhidi sai kaga an kawo zammul jidali jayayya ba ta da kyau saboda akasari zaka samu mutum idan malami ne idan jayayya ya sa a gaba to za ka samu akasari ba ce duka ba ba wai niyyarsa ita ce gaskiyar ta bayyana ba a'a niyyarsa ita ce ya samu ɗaukaka ta wannan hanyar ya za a yi a san shi don haka ya sa muƙabala galibin ta yana ga mai yinta ba addinin Allah ba kuma ko da gaskiyar ta fito za ka samu mutum bai ƙoƙarin ya karɓa la to amma idan an samu sharuɗa babu laifi abin da sa dama malamai suka kyamata saboda hadisai da aka samu da nassoshi da bayanan salaf daban-daban akan kyamatarsa in ka lura kamar yadda za mu kawo aya ta gaba can a aya takwas ta suratul hajji din Allah ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi sai ya ce bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kaga Allah ya kirga abubuwan da in baka da su to jayayya na addini gare ka haramun ne jayayya na addini gare ka haramun ne da farko bi gairi ilimin idan baka da ilimi wala hudan babu shiriya a tare da kai wala kitabin munir baka da hujja ta ilimi na littafi mai baka haske sai dai abinda wani ya faɗa da shi zaka kafa hujja amma kai da kanka baka da iya baka da wata hujjar da zaka iya kare kanka akan abin so wannan jayayya gare ka haramun ne in ka dubi littafin tafsirin al-Imam Shawkani Faidul Qadir in eh, Fathul Qadir subhanallah yana fathul gadir mujallar na uku shafi na 519 al-imamu shaukani yace ma'anar lafzi abinda Allah madaukake yake cewa minan nasi fariqun yujadilu fillah daga cikin mutane ana samun wani bangare aikin su shine jayayya saboda ka ba wa'azi bane shi yana neman wanda za a yi mukabala da shi ne ko da ta musulmai ko ta kirista saboda ka sai al-imamu shaukani yace fa yadkhulu fi zalika kullu mujadilin saboda haka wannan ya shafi duk mai yin jayayya fi zatin lahi inda game da Allah ne au sifatihi ko game da sifofin Allah au shara'ihi ko game da shari'ar Allah alwabiha sharadi na daya bigairi ilmin idan ba shi da ilimi yani ka'inan bigairi ilmin wanda ba shi da ilimi jayayyar addini ba daidai bane gare shi irinsa ne zaka samu shi bai karanta addinin musulunci din ba ya tafi yana jayayya da wani kafiri shi kuma kafirin ba mamaki ya shekara talatin yana nazarin addinin musulunci saboda haka ya san inda zai kamo ka da shubuha. kai qur'anin ma baka riga kasan shi ba sai ya ce to yi min bayani kan wuri kaza ka kama inda inda ya ce ya kure ka to da an ce an kure ka an kada musulunci sai ya zama an tozarta addinin Allah don haka yasa jayayya ba tare da ilimi ba idan aka ce bigayar ilmin ana nufin ilimin nan na haƙiƙa wadda alimamu shauka ne ce wal muradu bil ilmi huwa ilmu baruri ilimi na larura wanda ka karanta abu ka sami hujja a kansa da kanka sannan sai Allah ya ce wala hudan babu shiriya menene shiriya al-imamu ne ya ce huwa al-ilmu an bil istidlali eh, huwa al-ilmu an al-istidlali shine ilimi wanda yake nazari wanda yake mutum yana kafa hujja da shi ai a littafi kaza an ce kaza ai malam wane ya ce kaza ai kaza da ka faɗa kaza kana ka karanta abin sosai ba wai kana jin mutane na faɗa ba sai ya ce wal aula hamlul amali alal umumi al Shaukani shaukani ce jayayyan nan karka dauka wani ya shafa ya shafi kowa matukar baka kiyaye waɗannan sharuɗa baka daina ta ya fi maka Wahamlul huda وحمل الهدى على معناه اللغوي وهو الإرشاد والمراد بالكتاب المنير هو القرآن إذا أكتش بايدا علم للتافي كاكا بيسان القرآن ba. mutum nawa ne za ka samu bai karanta alkur'anin ba bai san hujjarsa ba amma yana mukabala da wani kafiri wanda kafirin nan abin da ya sa yake cin nasara a kansa saboda kafirin ya jahilci naka addini da zaran ya sani yanzu kaman akwai kafirai larabawa ai ana samun balarabe kafiri in ka gamu da irin wannan takadari nan da nan sai karya ka saboda haka yasa ba wai ka san hujjarsa ba ka san naka hujja shine abin da Allah ya faɗa yujadilu fillahi bighairi ilmin wannan ilimi kaga ya shafi nashi littafin wala hudan ya zama kuma kana rike da ilimin shari'a ka san ilimin shari'a ta musulunci sai Allah ya ce wala kitabin munir kuma ka san littafin alqur'ani kaga ka san naka littafin ka san shari'arka sannan ka san nashi littafin kaga ilimi uku kenan in baka hada su ba to gaskiya hadari ne domin Allah tabaraka ta'ala ya aibanta mana jayayya da babu ilimi misali a suratu ali imran aya ta 66 ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima fi ma laysa lakum bihi ilmun jayayya idan za ku yi ku yi akan abin da kuke da ilimi akai yaya za ku yi jayayya akan abin da ba ku da hujja a kansa wallahu alamu wa an la ta alamu imam tsogari in ka dubi tafsirin wannan aya Ya ce falima wato wa na fi ma laysa lakum bihi ilmun don mene ne Allah ke cewa don mene ne za ku zauna kuna muk'abala kuna jayayya akan abin da ku ba ku da ilimin sa kaga ya nuna kana son ka daga kanka ne ba addinin Allah ba inda addinin Allah za ka daga farko me ya kamata yi? ka nemi sanin addinin Allah idan ka san waɗannan sharuɗa guda uku babu laifi amma in baka san su ba to babu shakka jayayya gare ka haramun ne al-imam sa'di in ka duba tafsirin sa taysirul karimir rahman yana fassara ita wannan aya ta suratu ali imran yace wa fi hadhihi al-aya dalilun ala annahu la yahillu lil insani an yaqula aw yujadila fi ma la ilma lahu bihi inji eh, eh, eh, al'imamun sa'adi ya ce wannan ayat ta tabbatar da haramun ne ga mutum ya faɗi wani abin da ba da ilimi a kansa ko ya kai ga jayayya a kan abin da ba shi da ilimi a kansa وقد ayatu ala الآيات على muhajjati عن المحاجة bi بغير ilmin ayat ta kunshi tsawatarwa akan abin da ya shafi mukabala akan abin da ya shafi jayayya akan abin da mutum bashi da ilimin sa in dai baka da ilimi to jayayya gare ka ba daidai bane haka na al-Imam shaukani a cikin eh, Fathul Qadir har yanzu yace wa fil ayati dalilun ala man iljidal bil batil sannan kuma ayat tana nuna mana cewa koda kana kan gaskiya misali kana da ilimi bayan kana da ilimin nan da Allah madaukaki ya faɗa kana da ilimin da ya shafi addinin musulunci kana da ilimin da ya shafi wancan addini kana da kuma ilimin shari'a amma da kuka zauna za ku yi muƙabala sai mutumin ya shigar da son zuciya to da son zuciya ya zo a daina mukabala misali ka faɗa mar sai ce ba gaskiya ba ne kuma ga ta gaskiya ne da zaran ka fahimci son zuciya ya bayyana to a daina wannan shine abin da Allah ya shar'anta karka ce a dole sai ya yarda la da alamar son zuciya ta bayyana sai a daina muqabala ne dalili al-imam ya ce saboda ai akwai hadisin manzon Allah manzon Allah yace man taraka kalmira miraa walau muhiqqan fa ana baminuhu ala Allah bi baitin fi rabdil jannati duk mutumin da ya bar jayayya duk da cewar yana da gaskiya amma ya daina yinta ya daina jayayyar alhali shi ke da gaskiya saboda ya fahimci jayayen nan ba a doshi inda za a samu maslaha ba wato za a yi jayayya ne na gwada ilimi ko za a yi jayayya ne na nuna ɗaukaka da sauransu amma ba gaskiya ce za ta fito fili ba wato in dai ka fahimci mukabala ba za ta samar da natija mai kyau addini ya ci riba da shi ba da zaran ka fahimta a farko to ka daina mukabala manzo Allah ya ce idan ka bar haka to ni kuwa na maka alkawari idan an tashi a filin hisabi zan karɓo maka wasu gidaje da suke gefen aljanna wasu gidaje ne a gefen aljanna sannan akwai hadisin abu umamat al-bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imu baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wanda ya bar jayayya ko da shi ke da gaskiya to na masa alkawari wato zan lamunta masa aljanna wasu gidaje da suke gefanta idan an tashi alahira idan ka ga manzon Allah to ka cewa annabi ina gidajen da kai min alkawari a bani manzon Allah ya ce zan baka su ka tsaya za a yi jayayya ne akan al'amari sai ka fahimci akwai son zuciya to ka daina ko da za a ce wani an kure shi ka yadda ka tashi kai tafiyarka manzon Allah ya ce ni kuna ma alkawari sai ka samu wani gida a gefen aljanna saboda an ta fahimci cewa muqabalar ba ta da amfani muƙabala ce da aka shirya saboda a kunyata ka ko saboda a ɗaukaka wani ba addinin Allah ba kuma ko da gaskiyar ta fito ba karba za a yi ba to kaga ya zama wasa da addini saboda aka haramun ne jidali game da Allah haɗari ne wajibi ne musan da haka saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a suratu gafir yace ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina mene kafaru babu wanda zai tsaya yana jayayya da sunan Allah sai kafiri ya tsaya yana jayayya da sunan Allah akan son zuciya Allah da kansa ya ce duk wanda zai yi wannan to kafiri ne su kaga jayayya kenan abin da ya tafi son zuciya da ya fita ka bar saboda haramun ne yana raba mutum da addininsa nan take wanda akwai hadisi da aka samu hadisin uh, amru bin al an samu hadisin amru bin al wanda ke misalin haka wato wata rana ya shiga masallaci sai ga wani yana karanta alkur'ani sai amru bin al'asi ya zo kusa da shi ya saurara kasan amru bin al'asi kuma bai musulunta da wuri ba ya musulunta ne bayan an yi fatu makka su ne ainihin manyan dakarun kafirai a lokacin da ake ta yaƙi da kafiran maka, amma daga baya da ya musulunta sai zama su ne kuma manyan dakaru waɗanda ke taimakon addinin musulunci to bayan musuluntarsa ya tsaya sosai ya karanta alƙur'ani to ranar da ya shigo masallaci sai ji wani yana karatun alƙur'ani sai ji shi ba irin wanda annabi ya koya mai ba sai ya mato ya ce ma kai man aqra'aka man aqra'aka ya koya maka wannan karatu sai mutum ya ce rasulullahi sai manzo Allah ya koya mai ce kai faqad aqra'ani ha rasulullahi ala ghairi hadha ai Allah manzo Allah ya koya min nima wannan surar da kake karantawa amma ba irin wannan karatun ba ko bazan barka ka ringa barna a littafin Allah ba kaga jayayya ta ya taso saboda ka dole ne mu tafi ga annabi kawai sai dai raba mu fa zahabna ila rasulillahi sai kama kwalan wannan sai aka je wajen manzo Allah sai ya ce to ya rasulallahi ai ayatu kaza wa kaza da suka zo gaban annabi sai wannan ya ce ya rasulallahi ayar kaza da take wuri kaza barin karanta in gama ina so mun tambaya ina so mun bayani shikenan sai ya sun makaraha sai ya karanta wannan ayar yana gamawa sai manzon Allah ya ce haka za unzilat haka aka saukar kaga yayi daidai kenan faƙal al'akar shi ma amur bin al'asir ya ce to ya rasulallah ni kuma barin karanta wannan ayan ne ma wato da hikima suke son annabi ya raba musu wannan gardama faƙara'aha ala rasulillah sai karanta sai ya ce alaisa haka za ya rasulallah shin yadda na karanta ba haka ba ne sai manzo Allah ya ce haka za unzilat haka aka saukar da ita ta kaga da ba su gane ba su sun dauka kira'an iri guda ne faƙalar rasulullahi sai manzon Allah ya ce inna hazal qur'an kun ga littafin nan unzila ala sab'ati harufin. an saukar da shi akan harafi guda bakwai harafin ƙira'a sun kai bakwai fa ayyu zalika qara'atum duk wato salon karatu da ka dauka manzon Allah ya ce faqad ahsantum kun kyauta wato Allah ya saukar da salon ƙira'a ta alqur'ani har bakwai wato wannan shi kansa dadin mu'jiza ne na alqur'ani a ce karatun littafin ma yana da salo-salo don Allah yana so ka gaya mu wani littafi a duniya ya samu wannan tsari littafi ne a duniya amma salon karatunsa ba ɗaya ba ne wallahi sai alkur'ani wanda wannan mu'jiza ce shi ko salon karatun alkur'ani ɗin nan ba ma a littafi ba ne ilimi ne wanda makaranta suka dinga ɗauka daga bakunan makaranta tun daga bakin manzon Allah to sai manzo Allah ya ja hankalinsu sai ya ce musu wala tumaru fihi kar ku yadda ku yi jayayya game da alqur'ani fa innal mira'a fihi kufr don ku jayayya game da alqur'ani kafirci a wata riwayar yace ayatul kufri alaman kafirci ne su kaga kenan ka tsaya ana jayayya da kai akan alqur'ani kuma akwai son zuciya alama ce ta kafirci wannan dalilin yasa Alimamu shaukani ya ce ko da a ce ka samu sharuɗa na yin jayayya ɗin ka cika sharuɗa na yin muƙabala waɗanda Allah ya sanya a wancan aya da muka karanta har a hakan ma lokacin da za ku tsaya muƙabala idan ka fahimci wanda za ku yi muƙabala da shi akwai son zuciya a tare da shi ko akwai inda aka dosa ba gaskiyar ce ake so a karba ba to karkai saboda karshen ta kai ma za ka samu na ƙasar imani hadisin amru bin eh, wato bin al-asi ya isa wato ya zama hujja yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6687 to sai Allah madaukaki ya kafa mana hujja akan cewar kiyama din nan za ta tsaya kar ba mu yi shakka me yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الأرض ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

Allah subhanahu wa ta’ala sai ya kawo hujja da yake tabbatarwa mutumin da yake musanta za a tashi bayan mutuwa. Allah ka sai da mana imani. na akwai waɗanda ba su yadda za a tashi ba su yadda ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min alba'si idan kun kasance kuna cikin kokwanto game da tashi bayan mutuwa to ku dubi tsarin halittar da aka yi muku fa inna khalaqnakum min turabin to ai mu muka halice ku farko daga ƙasa daga turbaya shine annabi adam abaku annabi adam halittarsa daga ƙasa ne summa min nutfatin sannan halitta taku muka yi ta daga maniyi asali da larabci an-nutfa shine al-maniyu wanda asali idan aka ce an-nutfa ana nufin al-ma'ul ruwa kaɗan shi ake nufi da an-nutfa wato Allah ya halice ku ne daga maniyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini adamul ghalil shine al-alaqa maniyin daga baya ya koma gudan jini sun mamin mubgatin sannan ya koma tsokar nama an kira ta mubga wato nama kaɗan gwargwadon taunawa shi sa aka kira ta mubga wato daga farko maniyi ya koma gudan jini ya koma tsokar nama kaga yana ta canza halitta wanda kuma da ikon Allah to in ya koma tsokar naman nan mukhallaqatin akwai wanda ana karasa halittar shi wa gairu mukhallaqa sannan kuma akwai wanda ba za a karasa halittar sa ba daga tsokan naman sai Allah ya ce a fitar da shi saboda ka sai uwar ta yi barin sa sai ta yi barin sa yana gudan jini shikenan yani aspect kaga tun ma halittar ka tana tsokan nama ba a gama suran ta ta ba Allah yake da iko akan ka sai ya ga dama zaka zo duniya da rai shine Allah ya ce linu bayyana lakum dan mu muku bayani wato mun faɗa ne dan mu muku bayanin mai don wannan bayani ku kafa hujja da shi akan ikon Allah wato ikon Allah anan kamar yadda ke cewa linu bayyana lakum ai Allah ya faɗi wannan saboda ya zama bayanin amsa ne gare ku amsar ita ce ibtida'il khalqi ala qudratihi ala al-i'ada wanda ya iya fara halittar ka kai kanka ashe sakewa zai mara wahala kuma fara halittar kaɗin ma ba daga abu ɗaya ne kawai ba sai da aka caccanza matakai sun kai uku kaga ana nuna maka an ƙware kaga eh, eh, maimakon ya zama daga maniyi kawai sai ka faɗo duniya mutum a'a sai da aka dinga caccanzawa daga maniyin aka mai da kai ka zama gudan jini daga gudan jini aka mai da kai tsokan nama kaga ana ta nuna iko a kanka sai juya ka ake daga wannan zuwa wancan daga wannan zuwa wancan wanda ya nuna akwai ƙwarewa inda a ce daga maniyi ne mutum ya fito duniya sai a ce a to mai yiwa in za a sake za a wahala amma abu ne wanda Allah ya yi shi da kwarewa kuma gashi ya nuna maka ya iya saboda ka ya faɗa ne dan ya maka bayanin ikonsa da ya iya fara halittarka wannan ikon fa yana da ita zai iya sakewa sannan sai ya ci gaba da bayani wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma wani yaron ma bayan an gama halittarsa gashi an suranta halittar kaga bari na farko daga tsokan naman ne ma ba a tsara halittar ba bari na biyu fa bayan an gama suranta yaro a mahaifa to ba kowane yaro ne ma zai tabbata a mahaifan ba nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma sai wanda muka ga dama shine jinjirin da yake tabbata a mahaifa zuwa lokacin da Allah ya aje masa zuwa lokacin haihuwa kaga kenan akwai yaron da za a yi barinsa an gama suranta halittan amma bai kai ga an busa masa dai ba shi ma kuma nan za a yi barinsa ya fado duniya a mace kaga mataki na biyu kenan sun kun tifla sannan mu fitar da kukuna jarirai sun malitablugu ashuddakum da kadan da kaɗan, sai gashi har sun kun girma kun kosa kun isa karfin ku yaro yana jinjiri kaga ya koma yana rarrafe daga nan ya fara zama daga nan sai tafiya ko ana nan suka ga har ya girma ya zama magidanci ya samu karfi ya yi aure sai Allah ya ce wa minkum man yutawafa amma ba kowa yake tsufa ba wani da zaran halittar ta gama cika sai Allah ya kashe shi yana shekara 30 wani 40 wani ba kowanne ke tsufan ba wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karban ransa kafin ya tsufan wa minkum man yuraddu ila arzalil umr daga cikin ku akwai wanda ake mai da shi zuwa ga rayuwa mafi kaskanci shine lokacin da mutum ya shiga rayuwar tsufa komai sai an mara likai la ya alama min ba'di ilmi shay'a sai ga dan adam da ke da ilimi yanzu an waye gari bai sani ba sai an tuna mara duniya ta gagare shi wanda wannan ma dalili ne har yanzu na cewar Allah zai iya tada ku da ya baka ilimi yanzu ya karbe zaka ga ana da ba kamar wani amma yanzu ko suna aka ce ka tuna wani ce kai waye kenan ya mamanta shi saboda yawan shekaru to Allah bai tsaya ba sai da ya kara da wani misali wataral arba hamidatan ka dubi ƙasa tana mace tana bushe shine hamidatan ya bisa fa'iza an zanna alaihar halma'a, amma da mun saukar mata da ruwan sama ihtazzat sai ƙasa ta motsa warabat sai kaga tana girma sai kaga ƙasa da da a bushe take kaga ciyawa na tsuro da can kana hangen wuri daga baya ina itatuwa wuri yayi duhu dalilin ruwan sama kuma wannan abin Allah zai sake maimaita shi abadi ana nan ana nan rani na zuwa zaka komai ya bushe in ka ga wurin abushe sai ka ɗauka ba abin da zai sake toho amma da an saukar da ruwan sama Allah sai fitar da shi wa ambatat wa rabad wa min kulli zawjin bahij ruwan sama din nan yana tsirar da dukkan wani nau'in toho mai armashi yani sinfin hasani don haka idan ruwa ya sauka in ka tafi ka ga yanda ciyayi ke fita da ganyayyaki abin sha'awa wasu ka ga koraye wasu launin ruwan kwai iri-iri furanni ga sunan mutane na sha'awarsu duk dalilin ruwan sama guda ɗaya duk shekara Allah yana maimaita mana wannan ashe wannan bai isa ka gane wanda ke hakan zai iya tada kai ba wannan sura Allah ya faɗi ta a sura ta gaba da take tafi ita ce suratul mu'minun eh, aya ta 12 zuwa 14 inda Allah ya kawo misali irin wannan ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة yace fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawna al idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin to me fa'idar da ta sa Allah madaukaki yayi wannan aiki sai ba mu amsa yace zalika Allah Wato fa'idar a gaya muku wannan misali na halittar kuɗin? Halittar ɗan adam kansa, fa'idar a tunatar da kai? Zalika don ku sani ne, lita'alamu, bi an Allah huwa alhaku Allah kaɗai shi ne na gaske, Allah kaɗai shi ne abin bauta na gaske. wa annahu yuhyil mauta kuma Allah mai iya rayar da matattu ne shi yasa ya baku wannan misali wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai duk abinda Allah ya ga dama zai yi shi wato shi yasa yake gaya muku haka yace baya ga haka fa wa an anna sa'ata atiyatun kuma Allah yana gaya muku haka ne don ku tabbatar sa'ar da aka faɗa din nan ta ƙiyama atiyatun tana tafi wato ka ce me yasa Allah ya mana misali da halittar ɗan adam me yasa Allah ya mana misali da saukar ruwan sama shine Allah ce dalili don ku tabbatar sa'ar wato hisabi tana tafi Larai ba fiha babu kokonto game da zuwanta wa anna Allah ya ba'asu min fil qubur kuma Allah ya yi alkawari sai ya tayar da waɗanda suke cikin kaburburan nan mutanen da ake ta binne sun nan akwai ranar da Allah ya fitar da su doron ƙasa Allah ka samu dace wajen fitar mu to sai kawo wancan aya da ta biyu wanda muka yi magana a kanta game da jahayayya ce wa minan nasi man yushajidu fillah ba. wa minan nas man yujadilu fillah akwai daga cikin mutane wanda ke jayayya game da al'amarin Allah bigairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba shi da shiriya wala kitabin munir ba shi da kuma sanin littafin alkur'ani shine littafi mai haskawa ba shi da bai san Allah ba bai san ilimin shari'a ba ba shi da ilimin kuma alkur'ani akwai zaka samu hatta cikin kafirai da mutanen banza za ka samu wani zai tsaya ya dinga jayayya da mutane kuma bai yi karatu ba zana ana samu hatta cikin musulmai za ka ga malami ne bai yi karatun ba amma shi abin da ya sa a gaba shi ne jayayya Ko ba wai saboda ya daga addini ba ne la saboda ko dai ya kunyata wasu ko kuma saboda ya daga kansa to haka nan cikin kafirai ma ana samu za ka ga mutum shi ƙoƙarinsa shi ne ya dinga jayayya akan addini yana kokarin kare ƙarya Allah ka tsare mu Allah ya siffanta shi da cewa sani ya ito fi Duk da za a yi karka yadda ka yi jayayya akan addinin Allah saboda ka ce wata bukata musiba wallahi in ma kana sha'awar saka dena ka tsaya za ka yi jayayya a kan addinin Allah don ka samu ɗaukaka musiba ce don haka sa muka kawo waɗancan bayanai kaɗan ne in ka dubi littafan aƙida da salaf suka rubuta wallahi littafan aƙidan salaf za ka ga yadda ake tsawatarwa game da jayayya dangane da al'amarin Allah don mutumin da zai tsaya ya ce zai yi gardama da gaskiya saniya itufihi yana lankwasa kansa li yudilla an sabilillahi saboda ya batar da mutane su bar addinin Allah Allah yayi alkawari lahu fid dunya fiziyun sai ya ji kunya a duniya kuma ka lura duk mutumin da ya zauna aikin sa shine jayayya akan ƙarya to ba zai gama lafiya ba Allah sai ya kunyata shi wannan alkawari ne gashi nan da ya faɗa ka zauna ba da ilimin babu shirya illa kawai manufarka ka batar da mutane saboda ka ka ringa jayayya akan abin da baka da ilimin sa Allah ya yi alkawari yace tun daga duniya sai ya ji kunya wani nuziquhu yawmal qiyamati azabar haɗi. kuma a ranar kiyama zamu ɗanɗana dandana masa azabar gobara Allah ka raba mu da wannan sifa Allah ka gafarta mana sai yace me Allah zalika bima qaddamat yadaka wannan lokacin da ake wa mutum azaba a lahira ana gaya masa dalilin azaban nan saboda abin da hannuwanka suka gabatar ne wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma lalle Allah shi bai mai zalim ba mai zalimtar bayin sa bane wato azabar da ake maka sai an gaya maka dalilin ta ma a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu hmm? ومن الناس ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن صعبه خير لطمأن به وإن صعبته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين wa minan shi kuma akwai wasu daga cikin mutane man ya'budullah ala harfin wanda yana bautan Allah ne akan gaba nahwu harfil jabali wato kamar mutum ne yake kan gabar gaba ta dutse fa in asabahu khairun idan alheri ya same shi a wannan tafiya da ake isma annabihi sai ya nutsu da addinin wa in asabathu fitnatun idan fitina ta same shi in qalaba ala wajhi to zai juya ga fuskarsa zai bar wannan addini wato yadda ga mutane idan ka ga ana tafiya ta addini kar ka ɗauka za a kai karshe tare wani ana tafiya ne da shi saboda ta yi daɗi da ta yi ɗaci sai ka neme shi karasa shi ma yana gani ta nan ake gane gaskiya inda ka gafi tuna na tare da waɗannan to ba gaskiya wurinsu sai ya gudu wato shi a ganinsa ai addinin gaskiya shine addinin da ba fitina babu fitina inda za a samu fitina a wannan tafiya to ba addinin gaskiya bane ne Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah wannan yayi hasaran duniya yayi hasaran lahira zalika huwal al khusranul mubin wannan ko ita ce hasara mabayyaniya wato wajibi ne mu sani ita fitina dole ne za ta auku a lokacin da fitina ta auku gare ka a matsayinka na musulmi akwai abubuwa guda goma waɗanda ya kamata ka rike duk mutumin da ya iya rike waɗannan abubuwa guda goma to fitina ba ta raba shi da imani Allah ka samu iya idan fitina ta auku ka rike abubuwa guda goma matukar ka rike abubuwa guda goma insha Allah wannan fitina ba za ta halaka ka ba ba za ta raba ka da addinin ka ba na farko shi ne ka yi imani da ƙaddara, ka rika tuna ma kanka imanin da kake da shi na kaddaran Allah baraka wa ta'ala ai Allah shi ya faɗi haka waɗannan abubuwa guda goma kusan duk a cikin alkur'ani Allah ya ambace su malamai suka ciro da farko in fitina ta same ka kai tunani ai dama kai mumini kai imani da kaddara ko wanda Allah ya faɗa a suratul hadid aya ta 22 eh, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta auku a duniya babu wata musiba da za ta same ku a jikinku illa fi kitabi min qabli an nabra'aha fa ce wannan fitina tuntuni mun rubuta tana litafin lauhin Allahul mahfuz inna zalika ala Allah yasir kaga in ka yadda da wannan aya kaga duk abin da ya same ka a rayuwarka ka sani waye ya turo wannan Allah ne saboda ka yarda da aya alqur'ani kuma abin da yasa Allah ya faɗa mana haka yace likaila la ta'asau ala ma fatakum saboda in kun rasa wani abu kar ku yi takeici wala tafrahu bima atakum idan kun samu wani abu kar ku yi takama dan ka samu kar kai takama domin dama Allah ya rubuta zaka samu in ka rasa kar kai takeici domin Allah ya rubuta dama ba zaka samu ba wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur kuma in ka dawo suratu tagabun aya ta 11 Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta sauka a duniya face da izinin Allah duk abin da yazo duniya da izinin Allah tabaaraka ta'ala yake zuwa saboda ka wata cuta ta same ka ba cutar ce ta same ka ba da izinin Allah ne ko ba haka Allah yake ba wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda yayi imani da Allah ya shirye da zuciyarsa idan baka yi imani da Allah ba sai ka koma kaddara aiwa ne ya sa ma ciwo wanda kuma halaka ce saboda haka matakin farko da fitina ta samu mumini abu na farko ya tuna imanin da ya yi ga Allah game da kaddara domin shine imani wanda ɗan adam yake fara rasawa kafin mutum ya halaka Allah kalla ka tsare mu abu na biyu fa idan fitina ta same ka sai ka tuna cewa ai duniyar gaba ɗaya haka Allah ya tsara ta ne Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabadin ai Allah ya ce mun halicci mutum ne dama cikin wahala in ka dubi gwagwarmaya kake tun kana karami gwagwarmaya ake an samu na cin na rana ana neman na dare ya za a karya gobe ya za a samu abin da za a ciyar da iyali kayan sallar mai zuwa ma ba mu da shi gwagwarmaya ake ta yi ko ba haka ba ne hmm. saboda haka yasa Allah yake cewa shin da adam yana tsammanin babu wanda ke da iko kansa wato halittar duniya gaba ɗaya halitta ce da Allah ya yi ta a cikin wahala wato karka ɗauka dama duniya gidan hutu ne wanda ya ɗauki wannan yana ruɗan kansa ne duniya ba gidan hutu ba ne gidan wahala ne shi haka Allah ya faɗa laqad khalaqana al-insana fi kabad to kullum wahala ta same ka sai ka ɗauko aya ta 140 da suratu ali imran sai ka rika tunawa in in yamsaskum karhun, faqad massal qauma qarhun misluhu in wata cuta ta same ka ba kai ne farko ba ai irin wannan cuta ta samu dubu ko ba haka bane me Allah yake nufi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waɗannan kwanaki haka muke caccan za su tsakanin mutane da kana da kuɗi Allah ya karbe ya ba mu wani kai kuma ka zama talaka ko kana talaka ya ɗaga ka ya baka kuɗi ko kana da ido ya karbe wato haka Allah yake ta canza kwanaki tsakaninmu me hikimar da ta sa Allah yake haka waliya'lama Allahu allazina amanu saboda Allah ya san masu imani saboda ka rayuwa gaba ɗaya jarabawa ce idan wata fitina ta same ka tunaninka na biyu shine ita rayuwar duniya dama ba wajen hutu bane da fitinan ta zo ka ce to a dama muna jira ai Allah ka tare mu na uku shine ka rika tuna ma kanka cewa kai ba ka da ikon komai me ka mallaka a jikinka jikin naka ma ba naka bane ko naka ne ba naka bane duk abin da kake ganin naka ne wallahi ba naka bane haka Allah ya gaya mana wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ta dauki abubuwa guda biyu na farko innal abda wa ahlahu wa malahu mulkun lillahi haqiqa in kace inna lillahi kana nufin da kai da iyalanka da dukiyarka duk abin da ka mallaka na Allah ne hakikanin gaskiya ba naka bane na Allah ne to tunda ka yarda na Allah ne to kaga kenan idan Allah ya karba ma ba za ka tada hankalin sa ba mai abu ne ya karba abin sa ko sannan na biyu fa wa anna masiral abdi wa marji'ahu ila Allah maulaqul haq komai dadewa sai ka koma ga Allah shine ma'anan wa inna ilaihi raji'un idan kana tuna wannan to babu shakka Allah ya maka albishir shi yasa da farko ya ce wa bashir sabirina kai albishir ga masu hakuri yau idan ka rasa da dan ai ajiya Allah ya baka ai ba naka bane idan ka rasa dukiya dukiyar ba taka bace ta Allah ce idan ka rasa kai kai kanka ma kai rashin wani abu na lafiyarka to ai lafiyar ta taka dama kyautar Allah ce Allah ya baka ya karba ina zalunci so duk abin da ka rasa a duniya idan kana tuna cewar kai dan adam mallakan Allah ne mutum ba zai tabe ba Allah shi kare mu sannan na hudu mutum ya rika tuna sakayyar da Allah ya alkawari zai ba mu mutanen da suka yi hakuri saboda Allah ya alkawari a cikin alkur'ani ita duniyar nan tunda wajen wahala ne in ka yi hakuri da wahalan akwai ladan da Allah yake baka kar ka ɗauka wace ka rashin lafiya ka fita ka wahala wajen neman halal wahalar da kake sha din ana rubuta maka lada saboda ka yarda da Allah baka auka ma haram ba za ka yi aiki mai wahala saboda ka samu abin da za ka tsare mutuncinka wannan aikin da kake mutukar baka shigar da haram ba to Allah yana rubuta maka lada akan shi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الله يتي نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون wannan suratul ankabut aya ta 58 Allah madaukaki yace waɗanda suka yi imani da farko musulmi ne yana aiki mai kyau a sana'ar tashi babu algush babu cuta sai Allah yace nayi alƙawari ina gina masa benaye a cikin aljanna kaga imani kawai ya rike aikinsa babu ha'inci sai Allah ya ce ni'ma ajrul amilin waye masu samu alladina sabaru sai masu hakuri kai hakuri da wannan sana'ar taka duk da wahalar da kake sha wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ka dogara ga Allah in baka samu ba Allah ne bai bayar ba kar yi tsammani akwai dabarar da zaka yi wanda zai saka samu in kaga ka samu Allah ya kaddara za a samu amma karka yadda wani ya rude ka an ce ka bi malamai an yi kaza zaka sai yana halaka ce to duk wanda ya bi wannan tafarki ya rasa imani wanda ya rasa imani ya rasa alƙawarin da Allah ya yi kuma kar mu manta abin da Allah ya ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqin duk abin da kuke da shi a duniya dama zai kare kaga in kana tuna abin da ka mallaka zai kare dan ya kare hankalinka ba zai tashi ba aiko Allah ya ce wanda yake wurin sa ke tabbata wala najzi yanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu waɗanda ko suka yi haƙuri to za mu saka musu su da mafi kyan abin da suka aikata Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu duk wanda ya aikin kware namiji ko mace to Allah zai mai sakayya na biyar ka rika yaqinin cewa komai tsanani inda duk aka samu ka shiga tsanani ka sa ma ranka sauki na tafe idan dai kai musulmi ne komai tsanani da aka shiga ka rika tunanin sauki na tafe me yasa saboda Allah ne ya alƙawari? Allah ya yi alƙawari a cikin Alƙur'ani ya ce ma annabi fasbir inna wa'adallahi haqqun kai hakuri ya kai Muhammadu alƙawarin Allah fa gaskiya ne in fitina ta zo yi hakuri Allah ya yi alƙawari fitina ba ta dawwama wala yastakifannaka alladhina la yuqinuna in babu yaqini mutum ba zai yarda da wannan ba bale kuma alkawarin Allah ya ce ba ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki wato a bayan an samu tsanani Allah ya yi wannan alkawari saboda haka duk inda mutane suka shiga tsanani idan sun yi hakuri sauki yana tafe Allah ka sauke mana na shida abu na shida ka rika tunanin ba wanda zai taimaka maka sai Allah saboda haka idan zaka nemi taimako ce nema wurin Allah wanda shine abin da annabi Musa ya gaya wa banu Isra'il a suratul a'raf aya ta 128 qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru annabi Musa ya ce wa musulmai ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri don haka idan abu ya tsananta idan ka shiga wata damuwa wa za ka nemi taimakon sa Allah ne kuma ka hada da hakuri shine abin da annabi Musa ya faɗa saboda in shi taimakon Allah ba ya zai taho maka a lokaci guda bane tunda duniyar gaba ɗaya wurin jarabawa ce kai ma sai Allah ya jarabce ka kafin ka samu taimakon so sai ka hada da hakuri shi yasa annabi Musa ya ce ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi amma kar ku manta wal aqibatu lil muttaqin kikkiawan karshe yana ga mutumin da ya kiyaye dokokin Allah abu na bakwai fa shine kazan tana tuna cewa Allah ya ba mu littafi a cikin littafin nan sai Allah ya ba mu labarin wasu da suka yi haƙuri a cikin Alƙur'ani. wato komai tsananin fitinar da ta same ka ka rika komawa kana waige kana tunanin Alƙur'ani ya zo da misalai na mutane masu haƙuri don me ba za ka yi koyi da su ba tunda Allah ya kawo mana misalai misali a suratu hudu aya ta 120 Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli waɗannan labarai na manzanni da muke ta gaya maka ya kai Muhammad muna gaya maka labaran nan saboda me ma nusabbitu bihi fuadaka saboda mu ƙara ƙarfafa zuciyarka ne da shi ashe kaga idan ka shiga damuwa sai ka nemi alqur'ani da ka ɗauko isar wani annabi sai ka ji sauƙi na zuwa ma wato Allah ya gaya ma annabi labarin manzanni saboda ya ƙarfafa zuciyar manzon Allah sai ce waje aka fi hazihi alhaqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin kaga ashe ba annabi kadai bane a cikin alqur'ani gaskiya ta zo maka wa'azi ya zo maka sannan tunatarwa ne ga masu imani kaga har mu ma idan har wata damuwa ta sami mu koma ga alkur'ani mu dubi tarihi za mu samu sauki wanda a suratul an'ami aya ta 34 Allah madaukake yace wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atakum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin kaga Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni sun zo kafin kai kuma an cutar da su an cuce su amma sun yi haƙuri kan ƙaryata su da aka yi da cutar da su ɗin nan suka yi ta haƙuri zuwa yaushe da Allah ya ce hatta a tahun nasuruna har dai nasararmu ta zo ashe nasarar Allah tana tafi duk inda za a cutar da kai akan gaskiya kai haƙuri lokaci yana zuwa wanda Allah zai tabbatar da wannan gaskiya Allah kuma ya ce ma annabi wala mubaddila li kalimatillah ba wanda ya isa ya canza alƙawarin Allah Allah yayi alƙawari sai ya taimaki mutumin kwarai walaqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ce to ba ga labarin manzanni zo maka ba alqur'ani ba ka duba labarin manzanni ya zama abin misali gare ka ashe idan muna komawa ga alqur'ani muna duba labarai da suke cikin alqur'ani zamu rika samun sauki na fitina da take samu mu a rayuwar mu abu na takwas shine mu rike ibada tun mutumin da fitina ta same shi ya rage ibada to fitinan nan ta ci shi da yaki in fitina ta zo ƙara ibada ake in fitina ta zo ka ƙara ibada idan fitina ta zo ka rage ibada wallahi fitina ta yage ta ci nasara a kanka Allah ka tsare mu akwai hadisin al-Imam Muslim wanda ma'aqil bin yasar ya karanto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito yana cewa manzon Allah ya ce al-ibadatu fil harji ka hajj hijratin ilai ibada a lokacin tashin hankali ladanta kaman hijira ne zuwa ga manzon Allah idan an shiga tashin hankali ba kaga cewar kana ibada to ladarka kamar mutumin da ya hijira ne ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yau manzon Allah yana duniya ka tashi daga garin da kake ka tafiya sai ka isa wajen manzon Allah wani irin ladar zaka samu manzon Allah yace to ladar mutumin da ya ibada a lokacin tashin hankali ke kaga idan fitina ta zo to karka bar eh, ibada ka dage sai Allah ya kawo mana na tara wato karka yadda ka nemi taimakon kowa in ba na shi Allah ba yace yad'u min Allahi ma la yadurruhu ka karanta abu na tara komai tsananin fitina ga musulmi kada ya yadda ya yi tunani akwai wanda zai yaye masa wannan fitina ba Allah ba shi sa Allah ya ce ya dumin duni lahi suna kiran wani Allah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu abinda ba zai cutar da shi ba zai amfana da shi ba zalika huwa ad-dalalul ba'id wannan shine bata mai nisa mutum ya shiga fitina kuma ya dada kara sa kansa a cikin fitina kana ganin akwai wanda zai iya yayi maka wannan fitina wanda ba Allah ba me yace gaba yadurruna Yadda المولى ولبئس العشير يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ينا كيرا واندا تشوتر دشي ne ma ya fi kusa min naf'ihi akan amfanar da shi labisa Maula wa labisa Ashir, tar da mai taimakon kuma tir da abokin hulɗan shi wanda ake neman taimakon nasa tir da shi wanda yake neman taimakon shi ma tir da shi Allah ka tare mu inna Allah yudkhilu alladhina amanu ويدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد الله مدوكك يجي إن الله يدخل الذين آمنوا الله ينا شكر دماسو إيماني وعملوا الصالحات ودن سكي أيوكا إنغنتتو yana shigar da su jannatin tajri min tahti al-anharu gidajen aljanna wadanda koramu ke gudana karkashin su inna allaha yaf'alu ma yuridu allah yana aikata abin da ya nufi Allah ka nufe mu shiga gidan aljanna man kana yadhunnu Allah yansurahu allah فليمدد بسبب من السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل كيده ما wato sai Allah ya kawo misali ga larabawa da suka yi zamani da annabi wato idan kana da hasada da manzon Allah kana hassada da ci gaban da annabi yake samu a garin makka yadda mutane ke musulunta shine Allah ya ce man kana yadhunnu Allah yansurahu wanda ke ganin Allah ba zai taimake shi ba ba zai taimake annabi ba lamirin yana komawa ga manzan Allah wannan fasara guda ce wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabi fi duniya wal akhirah a duniya da lahira ba to sai dai ya kashe kansa shine abin da Allah ya faɗa yi aikin banza dan ku Allah sai ya taimaki annabinsa falyamdud bi sababin shine Allah ya ce ka mika igiya ila sama'i ma'ana saqaful baiti ala qaulil aksarina galibin malaman tafsiri suka ce abinda Allah ke cewa idan kana tsammanin Allah ba zai taimaki annabi ba a duniya da lahira to ga abin da fi maka sauki ka nemi igiya ka daura a rufin ɗakinka summal yaqta ka tabbatar ka yanke wato rayuwarka summal yaqta bi ma'ana li yamuddal habla ya miƙar da igiyan hatta yanqata har sai igiyar ta kai ga wato katsewa inda zai samu yankewar numfashinsa fa ya mutu sai ya mutu to abin nufi idan kana ganin kyashinka hasadarka baka ka san manzo Allah ya yi nasara to mutuwa ta fi maka saboda ba shakka annabi sai ya yi nasara yanzur sai ya duba ya gani hal yuziban na kaiduhu ma yagib shin kaidin da yake kullawa wato ta kawar da abin da ke bata masa rai wannan kamar yanda wasu malaman tafsiri suke faɗa wato Allah ya kawo ne don ya bada misali ga cewar hassada ba ta hana mai rabo ya samu wato kamar annabi kamar Allah yana cewa idan kafirin maka yana ganin bai jin daɗin nasarar manzon Allah to abin da ya fi masa sauƙi shine ya rataye kansa ya mutu saboda ko manzon Allah yanzu ma ya fara samun nasara kuma ka ga lokacin ma ai musulunci bai so kasan nan ba ko har yanzu kuma musuluncin gaba yake shi sa Allah yace gwanda ma ka kashe kanka yafi sauki amma nasarar manzon Allah abu ne wanda yake bayi da lokacin karewa wato babu wanda yake da aiki a gabansa kamar wanda ke ganin zai iya fada da addinin manzon Allah sannan aiki ne ja saboda wanda ya aiko addinin yana gani ba fa zai barka ba kara mana aya guda تابعوا kamar haka ne an zannahu ayatin muka saukar da shi a matsayin ayoyi bayyanatin masu dauke da bayanai wa anna Allah yahdi man yurid Allah yana shirye da wanda ya gada ma Allah ka samu na cikin wadanda kai nufin shiryansu. su ka gafarta mana kurakuran mu ka karbi ayyukan mu ka gafarta wa iyayen mu kai albarka mu zuriyar mu ka biya mana bukatu karbi ibadar mu ka yaye mana kowace fitina Allah madaukaki ka sa ibadar da muke karɓar biya ce kuma Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yau dai mun wuce ko